والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله تعالى وكذلك كل من بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة وأخبره بأنه مغفور له لم يفهم منه هو ولا غيره من الصحابة إطلاق الذنوب والمعاصي له ومساحمته بترك الواجبات إلى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكة سادواء أولا مسلاتي ميتار البركة مسلاتي دوماء لكي نجكين جامع الزائرة كنو أولا يمتشي نلا رضاه yau muna hudu ga watan zulqa'ida hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1444 wanda kuma yake daidai da 24 ga watan biyar miladiya ta 2023 a wannan majalisi na mako-mako da muke karatu cikin wannan littafi mai suna alfawa'id wallafar الإمام العلامة محمد ابن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى وانا درس منين نوى درس منا أشرين لأكو أتكين وانا للتاكي muna yi wa Allah subhanahu wata'ala godiya wanda ya sake ara mana dama ya ba mu lokaci ya ba mu da rabu da lafiyar mu muka samu sake dawowa wannan karatu a cikin wannan littafi a wannan masallaci mai albarka muna yi masa godiya marar iyaka a bisa ni'imominsa na zahiri da na baɗini muna roƙon ubangiji subhanahu wata'ala ya tsara mana daga cikin ni'imominsa la tsare mu daga cikin abin da yake damu mu ko zai zamo mana fitina a rayuwar mu ta addini da rayuwar mu ta duniya duk waɗanda suke da wasu bukatu na alkhairi Allah subhanahu wata'ala biya musu bukatunsu waɗanda suke cikin wata damuwa ubangiji ya yi masa damuwarsu marasa lafiya Allah ya ba su lafiya waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya ji kansu da gafara idan ba a manta ba mun yi karatu a cikin fa'ida ta biyu cikin wannan littafi fa'ida ta biyu daga cikin fa'idodin da ke cikin wannan littafi wanda za mu shiga karatu a fa'ida ta uku wadda ibn al-qayyim zai mana bayani game da aya ta sha biyar a cikin suratul mulk suratu tabaraka allazi bi yadihi al-mulk amma kamar yadda yi mana alkawari a karatunmu na ƙarshe cewa akwai ɗauraya da zami akan waccan ka'ida ta biyu da ibn al-qayyim ya mana magana a kanta mun ambaci cewa wannan ka'ida ta biyu wadda take da alaƙa da hadisin hatib ibn abi balta ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu da ya samu halartar yakin badar amma ya zanto daga baya an same shi da wani kuskure wanda har ta kai sayyidina umar yake cewa a kyale shi ya sare masa kansa annabi sallallahu ya hana shi yake ce masa da Allah tala'a wa ma yudrika ya Umar da Allah tala'a ala ahli Badr fa qala a'malu ma shi'tum qad me ya sanar da kai ya Umar Allah subhanahu ya yayi tsinkaye ga mutanen da suka halarci yakin Badar ya kuma ce na gafarta muku ku yi abin da ku ga dama to Ibn al-Qayyim yi mana magana akan wannan hadisi da fashin baki tare da kawo maganganun malamai da fahimta daban-daban da suka yi ma wannan hadisi wanda daga ƙarshe ya yi bayanin abin da wannan hadisi yake nunawa <clears throat> wanda cikin bayanin sai kawo hadisin abu huraira wanda ya ce shi ma yana kama da wannan hadisi na hatsun ibn abibalta'a saboda iskalin da yake cikin hadisin hatsir ibn abibalka balka shine faɗar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Allah ya ce wa mutanen badar wato sahabban da suka halarci yakin badar i'malu ma shi'tum qad ghafartu lakum ku yi abin da kuka ga dama na gafarta muku ce wannan ba yana nufin Allah subhanahu wata'ala ya halatta musu haram ba ba yana nufin Allah ya sauke musu dukkan ayyukan wajibi daga kansu ba ce ba haka yake nufi ba a nan Allah subhanahu wata'ala yana nuna cewa waɗannan bayansa da suka halarci wannan yaƙi ubangiji subhanahu wata'ala zai masu tagomashi da sabati tsayuwa da ƙafafuwansu da a kan bin addinin musulunci Allah subhanahu wata'ala zai albarkaci zukatansu da ƙarfin imani da ikhlasi sai yadda za su mutu suna masu imani da Allah suna masu kyawawan ayyuka su haɗu da ubangijinsu cikin yardarsa za ka su samu yardarsa ce to akwai hadisin abu huraira wanda imam bukhari ya ruwaito haka na imam muslim ya ruwaito shi annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ba da labarin wani bawa da zai yi zunubi ya ce ai rab qad azabtu dhanban huli, li ya ubangiji nayi zunubi ka gafarta min sannan Allah subhanahu wataala ya gafarta masa bayan wani dan lokaci kuma ya sake yin wani zunubin sai ya sake cewa ya ubangiji na yi zunubi Allah ka gafarta min ubangiji subhanahu wata'ala ya gafarta masa haka har kusan sau hudu annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi irin haka ce yana yin zunubi sannan kuma yana neman gafarar Allah sannan Allah yana gafarta masa ƙarshe Allah yake cewa alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bihi bawa na ya san cewa yana da ubangiji wanda yake gafarta zunubi kuma yake kamu a dalilinsa kada gafartu li abdi fal ya'mal ma sha'a na gafarta wa bawana don haka yayi abin da ya ga dama to wannan gabar karshe din na gafarta wa bawana yayi abin da ya ga dama kaga tana kama da waccan magana da Allah ya gaya wa mutanen Badar ya'malu ma shi'tum qad ghafartu lakum ku yi abin da kuka ga dama na gafarta muku to ibn al-qayyim alaihi rahmatullah yace to wannan hadisin ba yana nufin an saki hannun kowane bawa ne je laifin da ya ga dama ba cewa Allah ya gafarta masa matukar dai zai yi zunubi ya tuba to ya ci gaba da yi wannan ba haka yake nufi ba to maganganun da ya ibn al-qayyim ya kawo anan muka ce ya rairayo su ne daga maganganun shehun malaminsa shehul islam أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ابن تيمية ينادى فأتنا بياني ليه أكون وانا نقبع وانا أتكي ya taɓo wannan hadisi da ma wasu hadisai waɗanda ya yi musu fashin baki ya fi ƙara fito da haske game da su ta yadda wasu ba za su ɗauke su su musu gurguwar fahimta ba su halatta wa mutane saban Allah su halatta wa mutane su yi abin da suka ga dama ya fito da ma'anar hadisan tare da bayanin wasu hadisai waɗanda suke kama da wannan sai yasa muka ga ya kamata mu karanta abinda shekul islam ibn taimiyya ya rubuta a nan saboda na ga yana da amfani kwarai da gaske musamman a rayuwarmu ta yau da shaidanu suke takara kara kaina a cikin jama'a kullum wato huɗu ba suke wa mutane ta yadda za su saba wa Allah kuma a samar musu wata mafaka ta saban Allah a cikin muktasarul fatawal misriya shafi na 258 <clears throat> ibn uh, ibn taymiyyah rahmatullah ya kawo wannan hadisi na abu huraira wanda yake cewa fadar annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin ingantaccen hadisi wanda a ƙarshensa yake cewa kar gafartu li abdi yamal ma sha haƙiƙa na gafarta wa bawa na yi abin da ya ga dama ibn taymiya yake cewa hadha al haditha hadha al hadith lam yaj'alhu an-nabiy sallallahu 'amman fi kulli dhanb wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ba yana nufin ya sanya shi ya kunshi kowane zunubi ba min kulli man aznaba wa taba wa ada ba yana nufin ya kunshi kowane mutum da zai yi zunubi ya tuba ya kuma komawa ya yi zunubi ba wa inna ma zakarahu hikayata halin an abdin kana minhu zalika anan annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba da labarin wani bawa ne wanda wannan al'amarin ya kasance tare da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba yana nufin cewa kowa ya je ya ta yin zunubi yana tuba yana kuma komawa yana sake yi ba yana tuba Allah yana cewa na gafarta maka na gafarta maka ka ci gaba da abin da kai kaga dama yace ba haka yake nufi ba anan annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba da labarin wani bawa ne da al'amarin sa ya kasance kamar haka ubangiji ya mu'amalance shi irin wannan mu'amala saboda wasu dalilai kamar yadda Allah ya mu'amalanci mutanen badar da mu'amalar da ya musu na cewa ku yi abin da ko ga dama saboda wasu dalilai ma'ana saboda girman aikin ayyukansu na alkhairi wanda ayyukansu na alkhairi ɗin nan sun yi tsiri sun yi wato sun hauhawa sun yi yawa da har sun jayi laifukansu saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya musu goma shi da gafara ba wai kawai bawa ya ta yin zunubi ba yadda ya ga dama shi ke ne ya samu gafarar Allah ce ba haka yake nufi ba ya ce fa'afada أن العبد قد يعمل من ba العظيمة ما يوجب غفران ما تقدم من ba wa zai iya yin manya-manyan ayyuka masu kyau waɗanda za su sa Allah subhanahu wata'ala ya gafarta masa zunubansa wa in ghufira lahu bi asbabin ko da kuwa an masa gafaran ne saboda wasu dalilai ba wai haka kawai zai rika zunubi ba yadda ya ga dama yana abin da ransa yake so kuma yana samun gafarar Allah ba ba haka yake nufi ba akwai wasu dalilai da za su sa ubangiji subhanahu wata'ala ya musu gafara to shine ce wa hadha mithlu hadisi Hatib ibn Abi Balta'a yace wannan hadisin na Abu Huraira yana daidai da hadisin Hatib ibn Abi Balta'a shine hadisin da muka yi karatu a kansa الذي قال فيه لعمر hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sayyidina Umar wa ma yudrika anna Allah attala ala ahli badr fa qala a'malu ma shi'tum qad ghafartu ya sanar da kai cewa Allah subhanahu wata'ala ya tsinkayi mutanen badar ya ce ku yi abin da kuka ga na gafarta muku wa ma ja'a min anna ghulama hatib shakahu da hadisin da yazo yana cikin eh, sahih muslim hadisin jabir dan abdullah wani daga cikin bayin hatsin Ibnu abibalta wani daga cikin yaransa ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo kukan hatsin Ibnu abibalta irin ya kawo kukan yana matsa masa ko yana masa ba daidai ba to shi ne sai shi wannan yaron na hatsar yake cewa wallahi ya rasulallah la yadkhulanna hatibun nar na rantse da Allah ya ma'aikin Allah hatsibu sai ya shiga wuta wato saboda irin laifuka wato irin matsa masa ko laifuka da yake masa ko rashin gaskiya da yake nuna masa saboda haka sai yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi na rantse da Allah hatsibu sai ya shiga wuta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kazabta innahu qad shahida badran wal hudaybiyah annabi ya ce ƙarya kake yi ya halarci yakin badar kuma ya halarci al sulhul a lafazin hadisin kamar yadda yake cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yace kazabta la yadkhuluha ƙarya kake ba zai shiga wuta ba innahu fa innahu shahida badran wal hatib ibn abi balta'a ya halarci yakin badar kuma ya halarci sulhul hudaibiya kun san sulhul hudaybiya wadanda suka halarce shi kimanin mutum dubu da ɗari biyar Allah subhanahu wata'ala ya gaya wa annabinsa sallallahu alaihi wasallam cewa ba ɗaya daga cikinsu da zai shiga wuta la yadkhulu ahad la yadkhulu ahad النار لا يدخل أحد بايع تحت شجرة النار ba ɗaya daga cikin waɗanda suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam baya a ƙarƙashin shajaratul ridwan da zai shiga wuta to kuma shi hatsin ibn abi balta inda yana cikin waɗanda suka yi wannan mubaya'a ga annabi sallallahu alaihi wasallama to ta yaya kuma wani daga cikin yaransa zai zo ce eh, sai ya shiga wuta kuma har yana rantsuwa akan wannan to shine ibn ibn taymiya yake ƙarin bayani game da wannan hadisai yake cewa fa fi hadhihi al ahadith a cikin waɗannan hadisai بيان أن المؤمن قد يعمل من الحسنات ما يغفر له بها ما تأخر من ذنبه مؤمن زي ينكاوى وأيك وأن دليل فالله سبحانه وتعالى زي يغافر تامسا laifuffukan sama da ba su zo ba wanda bai yi su ba ma laifuffukansa da zai yi su nan gaba wa in gofira bi asbabin gairiha ko da kuwa za a gafarta masa ne da wasu dalilai ba waɗannan ba wa Dullu ala annahu mutu mu'minan kuma yana nuna cewa zai mutu mu'mini wa yakunu min ahli aljanna zai kasance cikin yan aljanna wa idza waqa minhu dhanbun yatubu Allahu alayhi kama taba ala ba'd albadriyina koda ko zai yi aikata zinubi to Allah zai karbi tubansa kamar yadda ya karbi tuban wasu daga cikin mutanen Badar da suka aikata laifi bayan sun halarci badar suka aikata laifi suka tuba Allah ya karɓi tubansu sai ya yi misali da kissar Qudama ibn a nan an rubuta Qudama ibn Abdullah Qudama ibn Mas'ud ba ibn Abdullah ba ta ibn Mas'ud wato dan uwan mahaifiyar Abdullahi dan Umar ne kuma ɗan uwan mahaifiyar Abdullahi ibn Hafsa da mahaifiyar Abdullahi dan Umar da Hafsa matar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ummul mu'minina mahaifiyar su daya to shi Qudama ibn Maz'un dan uwan mahaifiyar Abdullahi dan Umar da Hafsatu ir Umar ummul mu'minina radiyallahu anhuma to wannan bawan Allah sahabi ne daga cikin as-sabiqun al-awwalun cikin waɗanda suka shiga musulunci tun a karan farko tun musulunci yana bako kuma ya samu halartar yakin badar kaga ya shiga cikin wancan tagomashi na i'malu ma shi'tum fargafartu lakum ya shiga cikin wannan to zamanin sayyidina Umar zamanin halifancin sayyidina Umar yana aiki a Bahrain al-Bahrain da shi da Abu Huraira sai ya sha abun maye sai ya sha giya sai wani daga cikin shugabannin kabilun wannan wuri wanda ake kira aljarun sayyidu abdulkais sai ya taso takanas daga albahrain ya zo madina ya samu sayyidina umar ya ce ga kudama ibnu mas'ud ya sha biya don haka a tsaye masa da haddi sayyidina umar ya aika aka kirawo shi ya zo shi wannan kudama a shi wannan aljarud ya ba da shaidar cewa ya sha giya wannan kadai ba zai iya tabbatar da cewa ya sha giya ba sai an samu wata shaida da za ta karfafi wannan duk da cewa ba ana tuhumar adalcinsa ba ne amma haka shari'a ta gindaya sai ya ce da shi waye zai ba da shaida bayanka sai ce masa abu huraira na abu huraira shi ma yana can a wannan lokaci sai na umar ya tura shi aiki al sai ce abu huraira aka kira abu huraira aka ce yaya kaga hudama ibnu mas'ud ya sha giya sai ya ce ni ban gan shi ya sha giya ba amma na gan shi yana yana wato na gan shi a na gan shi yana maye sai sai na umar ya ce qad tanabba'ta fi shahada wato ka wuce iyaka tunda ai ba maganar ka ganshi yana yana wato abige ba ka ganshi ya shagiya aka tambaye ka saboda haka sai shi aljarud sai ya ce ba wato dole sai ka tsayar masa da haddi ba ya ya umar dole ka tsayar masa da haddi saboda ya shagiya sai sayyidina umar ya ce da shi wai shin kai abokin rigimar sani ko ku shaida ka zo ka bayar hal anta am shahid shaida ka zo ka bayar ko kuma rigima ce kake yi da shi Ya ce a shi shaida ya zo ya bayar Ya ce to sai an samu wani shaida tare da kai sai abu huraira ce to ya amiral mu'minin idan shaidar da muka bayar bata gamsar ba ta aika wa yar abin yar wali ita ce matar shi kudama Ibn maz'un ka aika mata ta zo ta bada taka shaida saboda haka sayyidina Umar sai ya aika mata ta zo ya tambaye ta tace eh ya sha saboda haka sai sai sayyidina Umar ya ce to zan tsayar maka da haddi sai shi kuma kudama Ibn mas'ud ya ce ko da ya tabbata na sha giya ba isa ku tsayar min da haddi ba saboda Allah subhanahu wata'ala yana cewa laysa 'alal ladina amanu wa 'amilus salihati junahun fima ta'imu إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين yace ba ku isa ku tsayar min da haddi ba saboda Allah subhanahu wataala yace babu laifi ga waɗanda suka yi imani suka yi taƙawa game da abin da suka ci ko suka sha matukar sun yi imani sun yi taƙawa saboda haka kaga yana so ce shi mumini ne kuma yana da taƙawa saboda haka ba za a tsayar masa da haddi ba sai sai da umar ya ce da a ce kai ka yi imanin ka yi taƙawar sau da ba za ka sha giyar ba da ka yi taƙawar da ka guji abin da Allah subhanahu ta'ala ya hana ka sha saboda haka lalle sai na tsayar maka da haddi sai na umar ya sa aka kawo masa wato isasshiyar bulala sannan ya yi masa haddi ya yi masa haddi shi ke daga daga lokacin sai kuda mai rika fushi da shi ya rika wato bata masa fuska da inda ya gan shi to haka har wasu shekara suka yi hajji bayan sun yi hajji suna dawowa sai na umar an dawo za a shigo madina ya kwanta haka sai bacci sai farka cikin farka wasu yake cewa a je a kawo mun kudama saboda na yi a cikin bacci na mai zuwa ya zo mun ya ce da ni maza maza ka yi sulhu da kudama ibn maz'un saboda ka je a zo mun da shi aka je aka ce ya zo sai na umar yana kiran sai ce ba zai zo ba ya ce ku je ku jawo mun shi ko da karfi ne in ba zai zo ba aka je aka ɗauko shi da ƙarfi aka kashi gaban sayyidina umar umar ya gaya masa ga abin da ya gani na farki ya kuma ya nemi su sulhu daga lokacin suka yi sulhu to shine ana ibn taimiyya alaihi rahmatullah wannan kissar tana cikin musannaf abdurrazzaq da kuma sunanul kubra na baihaqi sun ruwaice ta ta hanyar abdullahi ibn amir ibn rabi'a ibn taymiya yake cewa wato idza idza waqa minhu dhanbun yatubu Allahu alayhi kama taba ala ba'd al-bajriyin idan yayi wani zunubi ya tuba Allah zai karbi tubansa kamar yadda ya karbi tuban wasu daga cikin mahalarta yakin Badar sai ce ka qudamata kamar qudama ce ibnu abdullah mun ce ibnu mas'ud ne watakila nan ibn khal kalmar khal ce ta zama ibn eh, ta ke cewa ka kamar ya ce ka mata khali abdullah lamma shariba al-khamra muta'awwilan yayin da ya sha giya yana mai tawili wato lokacin da ya sha giyar shi a fahimtarsa waccan ayar da suke cikin suratun ma'ida tana nuna cewa mutukar mutum mumini ne mai tsoron Allah to babu laifin ya sha giya haka ya fahimci ayar in ka yi imani ka kasance mai taƙawa to ba laifi ka sha giya shi ne ma'anar muta awilan wannan tawilin ya sa ya sha giya wasta tabahu Umar, amma sai na umar ya nemi tubansa wa ashabuhu da shi da sahabbai wa jaladuhu suka yi masa bulala wa tsohira bil haddi wa tauba aka tsarkake shi daga wannan zunubi ta hanyar yi masa haddi da kuma tuban da ya yi wa in kana min man qila lahu duk da cewa fa ya shiga cikin waɗanda Allah ya ce da su ku yi abin da kuka ga dama na gafarta muku ba su ne mutanen badar ba duk da kasancewar ya shiga cikinsu amma wannan bai hana sayyidina umar ya yi masa bulala ya nemi shi ya tuba ba a shi kaga ba yana nufin an halatta musu su yi laifuffuka bane kuma in sun yi sun sha ba wannan bane ba a halatta musu su yi laifi ba kuma in sun yi za a yi musu koro. irin wanda ake yi ma wanda ya yi irin wannan laifi to shi ne malam ya ce wa maghfiratullahi li abdihi la tunafi an takuna al-maghfiratu bi asbabiha wala tamna'u an tasdura minhu tauba kasancewar Allah ya gafarta masa ko Allah ya gafarta wa bawansa wannan baya nufin cewa ya samu wannan gafarar haka nan ba tare da wasu dalilai ba a wannan yana nuna cewa ya samu gafarar tare da wasu dalilai da suka sa ya samu gafarar kuma wannan baya nuna cewa in yayi laifi kada ya tuba iz maghfiratullahi li'abdihi muqtadaha annahu la yu'azzibuhu ba'da al-maut ma'anar Allah ya gafarta wa bawansa shine ba zai masa ma'anar shine ba zai masa azaba ba bayan mutuwarsa wa huwa subhanahu ya'lamu al-ashya'a ala ma hiya Allah ya san komai a hakikanin yadda abin yake ya san kowa ya san komai duk halittunsa da ya halitta ya san na kwarai waɗanda za su yi rayuwa kyakkyawa kuma za su samu kyakkyawan sakamako ranar gobe kiyama ya san na banza waɗanda za su yi banzar rayuwa kuma su samu banzar sakamako ko mummunan sakamako ranar gobe kiyama Allah ya san wannan Fa'iza iza alima min al-abdi annahu sayatu don haka idan Allah subhanahu wataala ya riga ya san cewa ba nan nasa ko yayi laifi zai tuba aw ya'malu hasanatin mahiya ko kuma ko yayi laifi zai yi kyawawan ayyuka ghafara lahu fi nafsi al-amri sai Allah ce to ya gafarta masa saboda Allah ya riga ya san cewa ba nan nashi ko da zai fada cikin laifi to zai tuba ko kuma zai yi kyawawan ayyuka waɗanda za su shafe masa za su danne wancan laifin nashi إذ لا فرق بين من يحكم له بالمغفرة أو بالدخول أو بين من يحكم له بالمغفرة أو الجنة babu bambanci tsakanin wanda za ce an gafarta masa da wanda za ce an aljanna ne babu bambanci wa ma'lumun anna bisharatahu bil janna inma hiya li ilmihi bima yamutu alayhi al mubashshar wa la yamna'u an ya'mala sababaha ce sananne bisharar da Allah subhanahu wata'ala yake yi wa bawansa da aljanna yana yin ta ne saboda ya san akan mai ba wannan nasa zai mutu akan me ba wannan nasa da za a yi wa albishir zai mutu Allah ya riga ya san wannan kuma wannan ba zai hana bawansa ya yi ayyukan da za su kai shi aljanna ba a nan a cikin littafin akwai kalmar sallallahu alaihi wasallama da ta zo a cikin sadarar wanda a bisa dukkan alamu kuskure ce bisharatahu ba tana nufin annabi sallallahu alaihi wasallama ba tana nufin bisharar da Allah zai wa bawa saboda yana cewa inna ma hiya li ilmihi bima yamutu alaihi wannan aikin Allah ne shi ya san abin da bawa zai yi ya mutu a kansa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah bai sanar da shi abinda da bayinsa za su mutu a kansa ba sai abin da Allah subhanahu wataala ya gada amma ubangiji subhanahu wataala shi ya san abinda kowane bawansa zai mutu a kansa sannan maganar ta cewa wa ilmullahi bil ashiya'i wanda yana nuna maka cewa yana magana ne akan ubangiji subhanahu wata'ala mala yace wa ilmu Allah bil ashiya'i wa athariha la yunafi ma ma 'allaqaha alayhi min al asbab kasancewa Allah subhanahu wata'ala ya san abubuwa da da abubuwan da za su haifar baya nufin cewa babu wasu asabubba da ubangiji subhanahu wata'ala ya sa wannan abubuwa Allah ya san cewa wani dan aljanna ne wannan baya kore cewa wani din nan zai yi kyawawan ayyuka baya kone cewa wani din nan zai iya yin laifi ya tuba kasancewar Allah ya san shi dan aljanna ne kama Akbara, Annama, ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu min an-nar min al-jannati aw an-nar kamar yanda ya bada labari annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari kamar yadda yake cikin hadisin sayyidina ali yana cikin sahih muslim yana cikin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani ɗaya daga cikin ku face an rubuta mazauninsa a wuta da kuma ko kuma mazauninsa a mazauninsa aljanna ko kuma mazauninsa a wuta babu wani bawa face an rubuta inda zai zauna a gidan aljanna ko kuma inda zai zauna a wuta ma'ana wannan tana nuna cewa bawa tun fil azal ubangiji subhanahu wata'ala ya riga ya rubuta cewa shi dan aljanna ne ko kuma shi dan wuta ne wa ma'azalika duk da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka don ya gaya wa sahabbai wannan magana cewa ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu min al-jannati aw an-nar ba ɗaya daga cikin ku face an rubuta gurin zaman sa a aljanna ko kuma a wuta sahabbai suka ce ya rasulullahi fa fima al-amal to in haka ne me zai sami ta wahala me zai ta aiki matukar tun farko an riga an yanke hukunci annabi ya ce da su a i'malu fa kullum muyassarun lima khuliqa lah ku yi aiki kowanne daga kowanne daga cikin ku an hore masa abinda aka halicce shi saboda shi fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadhaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra Allah ya riga ya hore wa kowa irin aikin da zai yi in mutum dan aljanna ne sai Allah ya hore masa ayyukan yan aljanna saboda haka ba zai ji wahalar tashi yayi sallah ba irin lokacin ta yayi kuma yayi ta kamar yadda aka ce yayi ba zai ji wahalar yin azumi ba ba zai ji wahalar fitar da zakka daga dukiyarsa ba ba zai ji wahalar fitar da dukiyarsa ya je hajji ta farilla ba ba zai ji wahalar zama mai gaskiya ba mai adalci mai amana duk wanda ba zai masa wahala ba saboda Allah subhanahu wata'ala ya yi shi ɗan aljanna sai ya hore masa aikin yan aljanna ne wa amma man a'ta wattaqa wa Saddaka bil husna fasanuyassiruhu lil yusra haka nan wanda Allah subhanahu wata'ala ya riga ya rubuta shi ɗan wuta ne to shi ma sai Allah ya hore masa aikin yan wuta saboda haka duk yadda kake kyankyamin wani abu shi baya kyankyamin da yadda kake kyamar ka ganka cikin laifi shi ba kyamar haka aikin laifi mai sauƙi ne a wajensa saboda ka sai yayi ta yin ayyukan yan wuta cikin sauƙi saboda horewar ubangiji subhanahu wata'ala da yayi masa to shine ana ibnu taymiya yake cewa kaga duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu cewa kowa an rubuta mazauninsa a aljanna ko a wuta wannan bai hana shi ya ce da su su yi aiki ba saboda haka kasancewar Allah subhanahu wata'ala ya san makomar kowa wannan baya nufin mutum ya yi ƙiruko da sabab ya ce to in Allah ya yi ɗan aljanna ne saboda haka shi ba sai ya yi sallah ba ba sai ya yi gaskiya ba wannan ba za ta yi ba wala man akhbarahu annahu yantasiru ala aduwwihi la yamna'u an ya'khudha asbabahu dan Allah subhanahu wataala ya da labarin cewa wani zai yi nasara akan makiyinsa wannan ba yana nufin cewa shi kenan sai zauna ya miƙe kafa ya saki jiki ya ki ɗaukan matakan kariya ba ai Allah subhanahu wataala ya alkawarin bada nasara ga mu'minai wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin ce haƙƙi ne mu taimaka wa mu'minai in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum amma wannan bai hana mu'minai su tashi su ɗauki matakan kare kansu ba kaga babu wasu muminai a lokacin da wannan aya ta sauka na cewa Allah zai taimaka wa muminai zai ba su nasara babu wasu muminai a bayan kasa da suka kai annabi da sahabbansa amma wannan ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya dauki matakan kariya ko kadan Allah subhanahu wataala shi da kansa yake cewa da su su dauki makaman su ya khudu aslihatahum ya khudu aslihatahum wa khudu hizrakum inna Allaha a'adda lil kafirin azaban muhina haka Allah yake cewa da su su riki su makaman su shiga wato taitayin su su matakan kariya saboda ka annabi sallallahu alaihi wasallama duk da alkawarin da Allah ya yi musu na samun nasara wannan bai hana su ɗaukar matakai na kariya ba don haka idan ubangiji subhanahu wataala ya yi wa bawansa alkawari da aljanna wannan ba yana nufin cewa sai ya miƙa kafa ba ya yi abin da ya ga dama yace wala man akhbarahu annahu yakunu lahu walad la yamna'u an yatazawwaj aw yatasarra haka nan dan an gaya wa mutum cewa zai samu ƴaƴa wannan baya nufin cewa ba sai yayi aure ba ko sai yayi sai ya sai sai ya sai kuyanga duk da cewa labarin Allah subhanahu wataala ko labarin manzo sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne wannan baya hana cewa mutum ya rike sababi dole ne ya rike sababi وكذا من janna بالمغفرة أو an لا يمنع أن يأخذ بسبب ذلك مريدا للآخرة وسائيا لها سعيها hakanan duk wanda Allah ya ba da labarin cewa ya gafarta masa ko shi aljanna ne malami ce wannan baya nufin ya yin riko da sababi <coughs> wanda zai kai shi ga gidan aljanna ko samun gafarar baya nufin ya ƙi neman lahira ɗin ko ya ƙi aiki domin ita ya ce wa min zalika daga cikin misalan irin wannan addu'a'ul mazkuru fi akhir suratul addu'o'in da suke ƙarshen suratul baqara mun sani cewa <clears throat> addu'o'in da suka zo cikin suratul baqara rabbana la tu'akhizna إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين waɗannan addu'o'i duka da suke ƙarshen suratul baqara ya tabbata a cikin sahih muslim hadisin abdullahi dan abbas Allah subhanahu wata'ala ya ce an an gama qad fa'altu haka Allah subhanahu wata'ala ya ce yayin da bayinsa suka roke shi cewa ya ubangiji kada ka kama mu idan mun yi mantuwa ko mun yi kuskure la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wala tahmil alaina isran kada ka dora mana wani nauyi kama hamaltahu ala alladhina min qablina kamar yanda ka dora irin wannan nauyin akan waɗanda suka gabace mu ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ya ubangijinmu kada ka ɗora mana abin da ba za mu iya ba waghfir lana warhamna ka gafarta mana ka ji kanmu ta maulana fansurna ala alqawmi wa'fu ka yi mana An anta maulana fansurna ala alqawmi kai ne majibincin mu ka mu nasara akan mutanen da suke kafirai waɗannan duka addu'o'i ne da mu'minai suke yi kuma suke karanta su a ƙarshen suratul baqara Allah subhanahu wata'ala yace nayi na karɓa to mala yake to wannan addu'o'i faqad sabata anna Allah ta'ala qala qad fa'altu wa ma'a dhalika fa min al-mashru'i lana an nad'uwa cewa Allah subhanahu wata'ala ya tabbata cewa ya ce yayi ya gama yayi ya gama wannan <clears throat> tare da wannan abu ne da shari'a ta zo da shi mu ci gaba da addu'a da haka ba za mu bushe ba muna wannan addu'a ko yaushe muka tashi yin addu'a mukan karanta waɗannan ayoyi da sauran addu'o'i ba za mu ce tunda Allah subhanahu wataala ya ce ya karɓi addu'o'in muminai ba shi kenan ba sai mun kira shi mun roƙe shi ba a za mu ci gaba da addu'a duk da haka wa minhu daga cikin irin wannan misalai inji ibnu taymiya qawluhu ta'ala li nabiyhi sanata 60 min al-hijra fadar Allah da ya gaya wa annabinsa a shekara ta shida bayan hijira liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar domin Allah ya gafarta maka abinda ya gabata na zunubinka da abinda ya jinkirta wannan aya ta sauka bayan sulhul hudaybiyah wanda a shekara ta shida ne aka yi wannan bayan wannan Allah subhanahu wataala yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallama alkawarin gafara na dukkan wani abin da zai faru dangane da shi na zunubi ko da ya faru a baya ko kuma zai faru a nan gaba Allah ce ya riga ya gafarta masa wa ma'a haza amma duk da wannan gafarar da Allah ce ya yi masa fa ma zala sallallahu alaihi wasallam yastaghfiru rabbahu baqiyata umrihi har ƙarshen rayuwarsa sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yana neman gafarar Allah shi kenan bai biki tsafa ya ce to Allah ya gafarta mun za ka da buƙatar sake neman gafara ya riga ya yi mun annabi bai gushe ba yana ga neman gafara wa anzala alaihi fi akhir umrihi suratan nasr Allah ya saukan masa da suratun nasri a ƙarshen rayuwarsa ce idza jaa nasrullahi wal walfat a ciki Allah yake fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba ka nemi kai tasbihi tare da godewa ubangijinka kuma ka nemi gafararsa Allah yake gaya wa su sallallahu alaihi wasallam kuma ka nemi gafararsa duk da cewa fa ya ce ya gafarta masa amma kuma yake umartarsa da ya nemi gafara wa kana yata'awwalu zalika fi ruku'i wa sujudihi annabi sallallahu alaihi wasallam yana aikata wannan a aika yana fassara wannan a aikace a ruku'insa da sujjadarsa subhana rabbiyal azim ko subhana rabbiyal a'la yana faɗar irin wannan a cikin sujjada yana faɗar irin wannan a cikin ruku'u ba don komai ba don ya zartar da umarnin Allah subhanahu wata'ala fa sabbih bihamdi rabbika wastaghfir ay yatamathalu ma umira bi ma amarahu bihi rabbuhu yana aiki da abinda ubangijin sa ya umarni da shi da haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba tsagaitawa ba wajen neman gafarar Allah subhanahu wata'ala cikin lamuransa gaba daya kamar da yake cikin sayo muslim hadisin al-azhar al-muzani da yake cewa innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yawmi atamarra akan yana akan zuciyata kuma lalle ni nakan nemi gafarar Allah a kullun sau ɗari annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman gafarar Allah sau ɗari a kullun to malai yake cewa fa idza kana sayyidul mursalin sallallahu alaihi wasallam yastaghfiru rabbah idan ya zan shugaban manzanni duka ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana neman gafarar ubangijin ka kaifa la yastaghfiruhu ghayruhu wa yatub kaifa la yastaghfiru ghayruhu wa yatub to ta yaya wani zai ce shi ba zai nemi gafarar Allah ba zai tuba ba wa in qila lahu zalika aba wa akhadhathu al-izza in an ce da shi nemi gafarar Allah ka tuba zuwa ga Allah sai jiji da kai da ji da isa ya kama shi to idan ya zanto ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da ya samu alkawari daga Allah subhanahu wata'ala tabbaci daga Allah cewa an gafarta masa amma duda da bai daina neman gafara ba ina ga wani kuma ولهذا ما زال ما زال سبحانه يخاطب أهل بدر وبيعة الرضوان بالأمر والنهي والوعد والوعيد ما ليتي سياسة ذا مغا الله بيقشي بينا مغانا دا متانا بدر wanda suka halarci yakin badar da waɗanda suka je bai atur ridwan suka halarci a ga annabi sallallahu alaihi wasallam a salon hudaybiya Allah bai gushe ba yana umarta su yana hana su yana musu alkawarin kyakkyawan sakamako kuma yana tsoratar da sunar ku Allah bai gushe ba yana musu wannan ba a ce daga wancan daga wannan abu da ya faru ba shikenan su babu umarni babu hani akan su ba a ce haka ba duk wani hani idan ya zo yana shafar su duk wani umarni haka idan ya zo su ma yana shi ma yana shafar su wa yadkuru annahu yatubu alaihim kuma Allah yana faɗar cewa yana karbar tuban su yana karbar tuban su kaga akwai kenan yiwuwar su yi laifi su nemi Allah ya yafe musu Allah ce ya karba babu maganar cewa tunda an gafarta musu shikenan duk laifin da suka yi ba sai sun tuba ba babu wannan to shine malam sai ya kawo mana aya da take tabbatar da wannan fadar Allah laqad Allahu 'ala an-nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladhina tabauhu fi sa'ati al-'usrati min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alayhim innahu bihim ra'ufur rahim Allah subhanahu wata'ala yake fada dangane da waɗanda suka tafi suka fita yakin tabuka tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam an sani cewa yakin tabuka da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa shine mafi girman yaƙi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita da sahabbai masu dimbin yawa babu wani yaƙi daga cikin yaki yaƙen annabi sallallahu alaihi wasallam da ya fita da sahabbai masu dimbin yawa kamar yaƙin tabuka saboda mai saboda za a yi yaƙi ne da romawa turawa waɗanda a wancan lokaci suna da cikakken shiri suna da miyagun makamai da yawan sojoji sannan kuma a lokacin lokacin tsananin zafi ne kamar irin yanzu da muke ciki sannan daidai wannan lokaci dabino da kayan marmari sun nuna mutane suna ta aikin girbe kayan amfanin gonansu suna shirin su samu hutawa su ci daga abin da suka noma su sauraka haka wannan lokaci zanto lokaci mafi tsanani da za a ce a zo a fita yaƙi kuma yaƙi mai nisan gaske sannan kuma tare da wasu abokan fada wato wasu makiya masu yallamari su ne turawan rum to shi ne Allah subhanahu ta'ala <clears throat> yake yi wa dandazon sahabban da suka fita tare da annabi wannan yaki kusan madina gaba ɗaya ɓaɓewa ta yi babu waɗanda suka yi saura daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin madina sai waɗanda suke masu uzuri da tsofaffi marasa lafiya da yara ƙanana da mata sai kuma waɗanda wato munafici ya riga ya yi katutu a zukatansu wanda daman su ba za su fita ba to sai mutanen nan guda uku waɗanda Allah subhanahu wata'ala jinkirta tubansu wa ala na allazina khulifu idan muka karanta hadisin Ka'ab ibn Malik zamu ga yadda yake cewa in ya fito Madina bayan an baɗe an tafi yakin Tabuka in ya duba a cikin lungunan madina ba mutumin da zai gani sai mai uzuri wani nakasasshe wani nakasashe wani makaho wata mace wata tsoho wani tsohuwa sai kuma wanda yake sananne ne wato gawartaccen munafiki to wannan abin ya daga musu hankali su gan su tsumu cikin munafikai da masu rauni to wannan <clears throat> jama'a da suka fita Allah subhanahu wata'ala ya saukar musu da wannan tagomashi cewa Allah ya karbi tuban annabi laqad taba 'ala annabi Allah ya yafe wa annabi wal muhajiri muhajirin wal ansar ya yafe wa masu hijira ya yafe wa al ansaru allazina tabauhu fi sa'ati al usrati waɗanda suka bi shi suka fi shi suka fita yaki tare da shi a lokacin tsanani min ba'di ma kada yazihu qulubu fariqin minhum bayan zukatan wata ƙungiya daga cikinsu sun kusa su karkaci. sun ba alaihim sannan ubangiji ya karɓi tubansu ya yafe musu Inna bihim ra'ufur rahim lalle Allah mai sassautawa ne gare su mai jin kai kaga a waɗannan a cikin waɗannan da Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya karɓi tubansu ya yafe musu tabbas akwai ahlul badr akwai ahlul hudaybiya ashe kaga ba yana nufin cewa dan mutum ya halarci badar ko ya halarci yakin hudaybiya shikenan in ya yi laifi ba ya neman tuba daga Allah subhanahu wata'ala kaga Allah cewa ya ma karɓi tuba sai aka fara da annabi shi kansa ke da taba Allahu 'ala an Allah ce ya yafe ma wannan gandazo sama da <clears throat> kusan wato kusan mutum dubu talatin ne suka fita wannan yaƙi dubu talatin a Madina a wancan lokaci ba kaɗan ba ne duk Allah ce ya yafe musu amma yanzu a zo a yi ta rigima da wasu wai sai sun kai su wuta kai Allah sauki to wannan hudaybiya kuma ibnu taymiya yake cewa qad nazalat ba'da am al-hudaybiya bi thalath sinin wannan aya ta sauka bayan shekarar hudaybiya da shekaru uku hudaybiya a shekara ta shida wannan aya kuma ta sauka a shekara ta tara don a shekara ta tara aka yi yakin hudaybiya to kaga wannan ma misali ne ibnu taymiya yake cewa bisharar Allah ga wasu da aljanna ba tana nufin cewa in sun yi laifi kan su tuba ba ba tana nufin cewa ubangiji subhanahu wata'ala ba zai umarce su ba ba zai hana su ba ba wannan yake nufi ba sannan sai ya ƙara kawo wani misali wannan shine mizar shekul Islam Ibn Taymiyyah sai kaga shi da misalai daga alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ba wai kawai tatsuniya ko hira ba ko labari yake cewa waqad kana min sha'ni mistah alladhi kana yasiluhu abubakar li rahimihi ma kana an san abin da ya faru ga mistahu ibnu usasa wanda dan wato ibnatu khalati abubakar ne a ibnatu ibnu ibnati khalati abubakar da yake ga yar khalar abubakar radiyallahu ta'ala an kaga yana da nasaba yana da dangantaka da sayyidina abubakar ta fuskar mahaifiyarsa to lokacin da aka yi wa eh, wato aka yi wa nana Aisha radiyallahu ta'ala anha kage aka shirya mata kage su Abdullahi ibn Ubay ibn Salul suka kirkiri maganar karya suka jingina wa sayyidina Aisha radiyallahu ta'ala anha tare da Sufyan ibn Mu'attal sai ya kasance an yi rashin sa'a wasu daga cikin mu'minai sun rika yada magana ba wai su suka shirya ta ba amma sun rika fadar ta duk inda suka zauna shine istalaquna istalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm yayin da kuke bayayye da maganar da harsunanku harsunan ku da mu'minai da suka shiga maganar ba wai sun su kago maganar ba allazi tawalla kibrahu shine abdullahi ibn ubay ibn salul su kuma waɗanda da Allah ya jarraba a lokacin sai suka rika yaɗa maganar duk inda suka zauna kun ji kuwa abin da ake cewa ya faru da Aisha ai kaza kaza kaza kaza ake cewa ya faru wannan shine talaqawna bi alsinatikum an gane to misbah duk da dangantakar da yake da ita da sayyidina abubakar kuma sayyidina abubakar yana kyautata masa saboda yana cikin yana cikin dan kunci haka sayyidina abubakar yana sai masa masa da abinci to amma kuma sai gashi cikin waɗanda suka rika yayya da maganar sayyidina abubakar bayan Allah subhanahu wataala ya wanke sayyidina tuna Aisha da ayoyi a alkur'ani a cikin suratun nur sai zan to sai na bakar ya yi fushi da wannan mistah ya ce da shi ba zan ƙara taimaka maka ba kamar na saba to wannan mistah yana daga cikin waɗanda suka halarci yaƙin badar wa kana min ahli badar radiyallahu anhu yana cikin wanda suka halarci yaƙin badar amma kuma gashi ya faɗa cikin wani kuskure da Allah subhanahu wataala ya jarrabe shi da shi ibn taymiya yace wa'adahu Allah fi qawlihi li kulli imri'in minhum maktasab min al-ithm yana cikin waɗanda Allah subhanahu wataala yayi wa alkawarin wani kaso na zinubi ce kowane mutum daga cikin su yana da gwargwadon abinda ya aikata na laifi kuma yana daga cikin waɗanda Allah ya ce wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allah azim abinda kuke faɗa ɗin nan kuna tsammanin sa mai sauƙi amma babba ne a gurin Allah yana daga cikin waɗanda Allah yake gaya musu wannan wa qawlihi kuma yana daga cikin waɗanda Allah yake cewa da su innal ladhina yarmuna al muhsanati al ghafilati al mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum azabun azim yana cikin waɗanda Allah ya musu wannan wato wato tsoratarwar ta narko cewa lalle waɗanda suke jifan wato kamammun mata mata kamammu alghafilati waɗanda ba su san me ake yi ba ba su san komai ba su ne waɗanda ba su san komai ba harkar gaban su ce kawai a gaban ta dame su almu'minati mu'minai amma su jefe su da zina Allah ce lu'inu fi dunya wal akhirah Allah ya la'ance su a duniya da lahira wa lahum azabun azim kuma suna da azaba mai girma to bayan Allah subhanahu wata'ala ya saukar da ayar da ta wanke na Aisha radiyallahu ta'ala anha Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo waɗanda suka fada cikin wannan kuskuren kamar shi Mistah da Hassan ibn Thabit da kuma Hamna bintu Jahsh ƴar uwar matarsa Zainab bintu Jahsh duk suna cikin waɗanda suka dinga dan yayyada maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka yi musu bulala ta kazafi aka tsarkake su aka wanke su daga wannan laifi kaga duk da cewa misba yana daga cikin waɗanda suka halarci badar annabi sallallahu alaihi wasallama bai ce shi shi ka ai masa hukunci ba duk da cewa gashi can an ce Allah ya ce i'malu ma shi'tum qad ghafartu lakum kaga wannan wannan abin da ya faru ga misba abin da ya faru ga misba har aka yi masa bulala bayan yayi dan a tsarkake shi yi masa haddi ya nuna cewa waccan magana ba tana nufin an halatta musu su je su yi abin da suke so ba babu wani horo da zai biyo baya an fahimci wannan to ne yace faqad waqa al-badri radiyallahu anhu al-maghfur lahu fi hadha al azim wannan bawan Allah da yi yakin badar aka gafarta masa ya fada cikin wannan babban ƙage lakin taba minhu bila rai sai dai ba ma shakkar ya tuba فتبين أن قوله قد غفرت لكم wannan ya ƙara bayyana maka cewa faɗar Allah da ya ce na gafarta muku la yamna'u an ya'malu ka zalika dhunuban wa yatubuna minha wannan baya hana bayan wannan su yi laifi kuma su tuba wa bal la dole ma haka ta faru li alla yattakilu ala al akhbari faqat ba za su kawai dauki labari da annabi ya bayar ba shikenan su miƙe kafa بل لا بد من فعل السبب من التوبة والحسنات الماحيات المتقدمة دولة نسلك أولى سببي سي أيكا نقري وأن ذات ورولي ذات كنكري مسو laifuffukan da suka gabata a wagai da zalika min al'asbab ko kuma wasu dalilai da za su sa a kankare musu laifuffukan su kamar su fada cikin wata musiba ta duniya shi ne kalmasa'id fi duniya a wufin barzak ko kuma a cikin kabari au arasa au fi arasatil qiyamati ko kuma a a farfajiyar ranar gobe kiyama Allah ya jarrabe su <clears throat> ya wanke su a wannan guri au yarhamuhum ko Allah ya ji kansu dole ne a samu wannan wannan duk yana daga cikin bayanin da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake tayi akwai sauran bayanai akwai kuma wato wasu hadisai da nake so su ma ibn taymiya ya mana fashin baki a kansu saboda gurguwar fahimta da ake yi musu musamman a wannan babin ake dora wasu akan tsini su yi ta laifuffuka a ce ku ba komai Allah zai gafarta muku za mu zo ibn taymiya zai mana hadisi kamar hadisin matar da karuwar da ta shayar da da kare ruwa aka gafarta mata to ka san wannan idan ba a yi wasa ba sai tsara daure mu wasu karuwar gindi sai to su ba karnuka ma suke shayarwa ruwa ba mutane ma suke shayarwa eh to yana da kyau a fahimci ina hadisan suka sa gaba ta hanyar bayanai da shekul islam ibn taimiyya zai mu karanta don haka sai a yi haƙuri kafin mu shiga fa'ida ta uku tunda har maganar ta biyo ta kan wannan fa'ida ta biyu mu ƙare da wannan bayanai na ibn taimiyya kuma gwalagwalan bayanai ne na tabbata kuma kuna jin daɗinsu abinda muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh